Mm. baccin je ta fange mm. sai gwanje sai garin to shi na ma abota kallon fina-finan hausa ga wani sabon da aka shirya mai cike da hikima ban dariya da faɗakarwa na kamfanin bkd enterprises mai suna matafiya matafiya shiri ne wanda shahararru kuma fitattun masu shirya fina-finan barkwanci suka shirya daushe da gatari sun yi shigar burtu a inda suka canza harshe domin ha'inta jama'a a eh, problem a eh, E, bonsoir. Kuna wani kalan yaren. Sai masaukin kai ba gwari ba kai ba kandara ba shirin matafiya domin ganin yadda take kasancewa tsakanin dan gwari da dan auta tare da baba ari domin ganin yadda suka kasance bayan su da matafiya Wait, wait, wait, mu dan adam baka tana ya ita ce ba na dauja yan wasan da suka baje konin su a wannan shiri sun hada da daushe dan auta baba ari gatari dan gwari zakiya jamila gamdare hawa waraka da sauran shahararrun yan wasa wanda ya ga matar shi dumar kama na haka ai zai yi farin ciki ko na kai da suka sai ɗayan ma ni dai bukata ta an kama su jiki shiryawa mutar balarabe fani kwamarar umar jami'a matafiya yana nan tafi a sha kallo lafiya wallahi da rana ta galle gaya ma wallahi ni wannan wannan jeriyar zaman da ake min ba san sa nake yi ya kamata lokaci in kowa ya kasance yana kofar gidansa aushen inuwar ma shi sa ga na ƙi kafa bishiya da ganin nan na ƙi kafa bishiya kai ma bawo tun da lokaci ai haka ta haka tafi gida ko inuwar ma laifi ne laifi ne kai ta kowane bangare baka so a more ka ko bai tafi gidansa ya je ya sha mana kai kar baka kunce mana maciji a nan wallahi tallahi da zan ka baki na kullun dan kaga mutum da kayan sa mutum cinaka me zaka kyaka ne bako ne ba. yo in bako ne ba ga bakar jaka in ka saki maciji nan ba wanda ya maganin maciji ba maciji bane ba to maciji aka ce barka dai lafiya lau ya kwana biyu ya hanya sannu sannu dai amma kai bako ne ko eh, sunana turmishi ka za hada likitan wake da shinkafa sunana turmishi a'a yo ai naga naga kirar ba ta nan bace ba ta nan bace eh wallahi girgijin eh wallahi sunana na fiyo amma ka sha hanya wallahi kuma wuce za ka yi koko a'a daman daga can garin kwalam nake to to kuma shine na eh, yada zango ko kunu zamu eh. ya yi ta'adi wallahi to ai babu laifi mu ai ba ko rahama ne mu kara mu kara lafiya lau lafiya lau sannu wallahi rahama ne wannan suka da din lafiya lau kuma kai sa ga fani wallahi Allah kuwa rowa duk inda take ba a ba arziki bace a ce duk karkaran nan kowa ya san halinka har zumbula ake kiran ka saboda ruwa bawan Allah tashi mu tauba ko Allah ya ci da mu gaba da an jima ba Allah dan an biyo barawo wallahi sai mun bi halinka sai an jima sai an jima hali na ruwa bakin ma ko rasa ake yi jima mu yan gari mun san hali bakin ma so ake su gani sai an jima wala eh, eh, wala wa ka ji kirgijin ya sasa kashi please sauti wannan wallahi wannan wannan wannan ka sauti wannan ko kalamar hukuma za ta taimaka ma wata ran ranka ya baki Eh, ba ne ni wasu wala kirkitar da ka kwallon to ka haɗu da mai son kayansa shi ma bawan na san ɓaci rai ɗauka mutane ba ba dama yanzu wannan dausan ne so nake a ce nan gaba imin kamar sati biyu ne min girki da shi eh, wai wai a da dausu wallahi tallahi ko kuwa wannan aka bayar min a wannan dausan wallahi tallahi ta dai ta tafi gidan iyayenta amin wa alaikum salam bismillah ah da zuwa bismillah huri yanzu kake mutanen birni <laughs> in ga sabuwar leda he birni <laughs> ya yi ke da ai ne ne yanzu na banza ake yi wala yanzu sabuwar leda hebin ya wallahi tallahi wallahi saboda ba abin da zamu dura wallahi san da zuwa yawa yawa ya hanya hanya alhamdulillah hanya ai yanki aka yi ya kuke ai ka san hajji ta mu ne shak kuke mama da reri a hanyar nan ah, ya ya shi magana zaɓe kafin ka zaɓe su ne ake ake lallaman ka in ga riga ka zaɓa kuma sai abin da ka gani haka ne yau yau yau da yau kwana biyu ta sauka ne ta sauka yau kwana biyu nake son na zo kwana biyu a nan na huta a bayan na sha iska nan gidan na huta a gida to kuma sai in ya inda kuka saba da birni ba za ka ji daɗin kwanan nan ba wallahi daɗin sai a hankali yaya eh mana to ai saboda ƙarar ƙarar motoci sun ishe mu nake son nan huta nan nan ma kayana ne a ciki kayan sawa ne na ɗan gajeren wanduna ne a ciki eh? gajeren ne a ciki guda hudu na canji dabbobin da kake kiwo sai uwar gida sun kai lalle kai ne zaka bada dan eh, taurin kauri eh, eh sai dai ku ji kaurin wallahi da ku ji kaurin wannan dabbobi da ka gani a gidan nan ba na gidan nan bane na makota ne suke faɗowa ka daure sa gidan eh a ba daure ne ba daure ne ba ka yi haƙuri yaya ka koma shi zai fi ma zaman ƙauye sai mu da muka saba da ƙauye na ni da kake zuwa gida na ka kwana biyu ka huta ka dawo ba da inda ji ba kai ba dan wani bane kai ka zo da abin da zaka ci da zaka ci da kanka aina kwana biyun da zaka har mu ma mu samu albarkacin yaya ka zo da abin da zaka ci da kanka ni da ke zuwa gida na fa ita da kai me je ka lalaka mun ruwan sha ba ruwa a gidan nan ka san sai mun je rijiya ni ma in kwana biyun na je na je rijiya isha to bari in kama ruwa eh, kama ruwa ya yi gidan da kan ne sai kiwo wallahi da kannuka a gidan nan. Wato kannuka kuma me zai musu? Wallahi kalla ya da kannuka. Wai wai a taimaka maka da dami daya. Wai wai a baka dami da dami da. <laughs> Yaya? Ka dawo? Eh dama ai ba nisa ne ba. Garin ya karbe ka yaya. <laughs> Eh, wallahi ya karbe ka. Kai? Yaya? iyaka fatika yi duk na'am eh, kaga tun da zo gidan nan saboda Allah ya annabi ni yanzu irin koren da kake ba na masifar yunwa haka nake ba idan ka je gurin a can gida tun da na zo gidan nan ruwa wannan baka bani ba kuma ina ganin lokacin kana zama kofar ɗakin kana cin abinci amma ni kana kana bari na cikin wani yanayi wa tashi hankali ruwa baka san hanyar rijiya ba abinci kuma wallahi tallahi ni wannan shakar kanshin miyar ma da kake wallahi tallahi ba a so na ba to shi kenan to barka jin gaya magana karan jiya ka sa ni nayi lami dan ka sa nama kanshin nama ita shi ka je ka ka kashe ka shaki kanshi to kuma in za ka bi gurin dan uwa ai sai ka sanar masa za ka bi hmm? ka ɗebo ka ɗebo ka ɗebo sace da ka to na ka to da abin da za ka ci da kanka tana baka da kunya